Assalamu alaikum masoyana 'yan uwa da abokanan arziki birni da ƙauye da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Na zo muku da wani albishir ne wanda ka daɗe na jira. Wato wannan fim ɗin mai suna namijin kishi za a haska shi a film house da ke Ado Bayar Mall insha Allahu takwas ga watan March na wannan shekara kada ku yarda a baku labarin abin da aka yi a namijin kishi ni ma zan kasance tare da ku a wannan ranar. na gode